yanzu da muke magana yammacin ranar lahadi ce da ke daidai da ashirin da ɗaya ga watan safar hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da sha biyar ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shi ne kasar na sha tara daga cikin jeran biyar karatuttukan littafin al'imamu muslim ibn al-hajjaj allah maɗaukakin sarki ba farta mishi idan jama'ar musulmi ba su manta ba kamar yadda muke bayyanawa kullum cewa har zuwa yanzu fa ba fara karatun doron littafin imamu musulun ɗin ba in na shimfiɗa da sharar fage wanda shi imamu musulun ya yi kuma ya ainihin wato ƙulla ta domin ya bayyana irin yadda su malamai manya-manya da waɗanda ke sama da su tun daga kansa haddai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa suke yi wajen ainihin wato karɓar ruwayoyi na hadisi da kuma fako labarai da tarihi daga nan za ka gane cewa ashe addinin musulunci shine addinin farko da ya fara ba da muhimmanci dangane da editing ma'ana duk wani bayani in aka same shi a yi ƙoƙarin tacewa da tantance shi kafin a isar da shi gaba Allah ya sa hannuna don tazina shi ne wasu da kai zai ce da da Ahmad wannan littafi Ahmad Shakir ya ainihin rubuta shi wanda yake kokarin bayyana cewa musulmi sai suka rigayi turawa wajen aikin editing wato gyaran littattafan buga jaridu mujallu takewa da tantance bayanai ga shi yake tasbihul kutub wa sun'ul faharis al-ilmiya wa kayfiyat dhabt al-kitab wa sabq al-muslimin al-ifrinja fi dhalika gyaran littattafai da takaddu da wasu rubuce-rubuce na ilimi da kuma irin yadda ake tsayawa a tsara rubutu da kuma bayani akan cewa musulmi a cikin tarihi shine suka fara yin ainihin wannan aiki wannan littafi kamar yadda na ce babban malamin hadisi a shekh ahmad muhammad shakir wanda yau kusan shekarar sittin da rasuwa mutumin ƙasar masar ne shi ya rubuta wannan littafi الشيخ عبد الفتاح أبو غدة الله غافر تامس سكا شيغينا وتحقيق يوم littafi. daga a cikin wannan littafin za ka gane muhimmancin da musulmi suka bayar game da kula na gyaran duk wani abu da ba a yaɗa shi a jama'a to fa irin wannan sakaci da kake gani yanzu wajen buga littattafai na musulunci ba wai haka musulunci yake da wasu 'yan kasuwa ne suka shiga harkar kawai amma asalin malamai na musulunci suna tsayawa suna aiki na gyara da takowa da tantancewa sa'annan kuma kamar yadda na ce babu na ƙarshe wanda al'imamu muslim ya ƙulla mana a cikin wannan littafin ya mishi suna da babul kashfi an ma'awidi ruwatul hadis wato babin da ke bayyana tonon asiri da ainihin bunkaɗo duk wasu ainihin audubbuka na masu ruwayar hadisi da naƙalatul akhbari da waɗanda suke ciro labarai da tarihi matuƙar suna da wasu munanan halaye wajibi ne ainihin a bayyana waɗannan munanan halaye gama nukula a a'immatu fi zalika da kuma bayanan da aka samar daga malamai na gabata akan haka abinda kamar yadda nake bayyana bayyanawa dangane da wannan babu a kullum shine ne babin imam muslim ya tsalla shi ne don ya bayyana wasu masu riwayar hadisi waɗanda suke da aibi inna aibin nan ya shafi muguwar aqida ko kuma aibin nan ya shafi suna da wasu munanan halaye na fasikci ko kuma wannan aibin ya shafi rashin iya abin da kuka ɗauko ma'ana ruwaito muku abu amma sai zama ba daidai yake kawo shi ba ba ba ku amsa ba saboda shi ya ce muku kaza ya ku a wurin suwa na sai kuka ji yana karanta abin da a daidai ba dalili ne akan akwai shakka dangane da abin da yake kokarin ya karanta muku waɗannan na daga cikin manya-manyan dalilai waɗanda su ne suke ainihin wato zama madogara a wurin malaman hadisi da suke kin karɓan duk wata riwaya wadda za a kawo musu ma'ana kai da kake kawowa ya zama ka kasa kawo abin daidai ko kuma ya zama kana da mummunar aƙida wadda yake ta fitar da kai zuwa ga addinin musulunci ko kuma kana da wani mugun hali na shan giya zina ko wata ɓarna wadda za ta mai da kai mutumin banza yadda za ka zama ba ka da ainihin wato aminci akan duk abin da za a karɓa da gare ka الله ya الإمام المسلم يسي وحدثنا محمود بن غولانا قال محمود بن غولانا دام العبار يسي قلت لأبي داود الطوالك قد أكثرت عن عباد بن منصور فما لك لم تسمع منه حديث الأطارة الذي روى لنا النصر النضر بن سمير قال للقدس قال لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن ابن مهدي ابن عبد الرحمن بن مهدي فسألناه فقلنا له هذه الأحاديث التي تروى ترويها عن أنس قال أرأيتما رجلا يذنب فيتوب أليس يتوب الله عليه قال قلنا نعم قال فما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثيرا إن كان ما يعلم الناس فأنت ما لا تعلمان أني لم ألق انس قال أبو داود فبلغنا بعد أنه أنه يروي فأتيناه أنا وعبد الرحمن فقال أتوب ثم كان بعد يحدث فتركناه ma'ana wannan ainihin wato wata riwaya ce wadda take tabbatar mana da daga cikin sharrin waɗannan maƙaryata idan suka haɗu da manya-manyan malaman hadisi sai su bayyana musu sun tuba sun daina irin wannan ƙarya daga baya kuma sai labari ya sake zuwa wurin malaman hadisin cewa ai sun koma sun ci gaba da ire-iren waɗannan ainihin wato ƙarurai waɗanda suke yi inda kuma ta da wata riwaya da muka karanta a jiya tana ishara gane da ainihin wato haka ina fata an gane in karanta wata wadda take da alaƙa da irin wannan ya yi ƙarya ya tuba ko haka kama shi yana wannan ƙaryar kuma da baya shi ne sai suka ce to abin da ya dace shi ne a yi watsi da shi ya tabbata cewa mutumin banza ne ina fata an gane wannan ainihin wato ruwa kamar da yake muka ce al-imamu ibn Ghailan al-Marwazi malamin imam Muslim mai shi ya rawaito ta daga nashi malamin mai suna al-imamu Abu Dawud at-Tawalisi Abu Dawud at-Tawalisi asalin cikakken sunan shi Sulaiman dan Dawud shi ne yake da littafin ainihin wato al-Musnad na fata an gani shi ne shi ainihin mahmudu ɗan gaulana yake kuntu li abu dawud yace wa malami na ana gafarta malam laqad aktharta an abbad bin mansur hakika ka yawaita ba mu labari dangane da ainihin wato abbad ɗan mansur wannan abbad ɗan mansur cikakken sunan shi abbad ɗan mansur annaji abu salama al-basri al-qalini yana riwayar hadisi daga wurin ikrima da aba'u da abu raza al atari sannan daga cikin almajiran shi akwai isra'il da hamadu dan salama hadda shi kansa ainihin abu dawud din at-tawalisi aliyu ibn al-madini yace wa yahya dan sa'id abbabu dan tamim kana qad tagayyar shin daga baya al'amura sun canza mishi ne to ainihin wato ya hawa dan sa'id al-qattan yake cewa la adri illa anna hina ra'aynahu nahnu kana la yahsab sai da mu lokacin da muka haɗu da shi ba ya iya haddasa abin da yake riwaitowa ولم أرى وحوى يرضاه بل هذا كلمة إمام وحوى عن سعيد بو أمن كده ibn وقال أحمد بن محمد بن وحوى بن سعيد قال جدي عباد ثقة ما ينبغي أن يترك حديثه لرأي أخطأ فيه وأن القبر shi ku ainihin wato jikon al'imamu hawa ɗan sa'id ko tattaɓa kunnen shi a jikon hawa ɗan sa'id yake cewa mahaifi mahaifi na wato kakan na wasu nan hawa ɗan sa'id ya ce babu mutumin kirki ne bai kamata a ce za a bar hadisin shi saboda wani ra'ayi wanda ya samu kanshi a cikin kuskure ba ma'ana aƙida ta yanki wannan magana za a dawo za a tattauna a kanta ma'ana yana da aƙida ta ƙadariyanci al'imam uh, ainihin wato addini yake cewa ya haya ɗan ma'il wato lausa bi shay'in abbabu ɗan mansur ba a bakin komai yake ba wa kana yurmadul qabr kuma an jefe shi ba yana da aƙida ta ainihin inkarin ƙabbara ita ce maganar da muka fara jiya وقال أبو زرع أبو زرع يقول لي بكل rauni روني أما بي روني بارا لي بشيدا شنو معنى لي أبو حاتم تسوى وقال رئيس الحديث يكتب حديثه ونرى أنه أخذ هذه الأحاديث عن إبراهيم ابن أبي يحيى عن داود ابن الحسين عن إكرمة وقال علي بن المديني سمعت يحيى بن سعيد يقول قلت لعباد بن منصور سمعت حديثا ما مررت بملأ من الملائكة وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفتحل صلاة يعني من إكرمة قال حدثهما ابن أبي يحيى عن داود عن إكرمة وقال أبو داود ولي قضاء البصرة خمس مرات وليس بذاك وعنده أحاديث فيها نكارة almajirin shi abu da tsaralisi bayan da yankan dogon tarihi ne bayar game da malamin nashi ya taɓa rike alƙalanci a basra har shekara biyar yake amma ba wani mutumin kirki ba ne kuma hadisan da yake ruwaitowa dukkan su abubuwan a ciki wa qalu malamai suka ce tazayyar a ƙarshen rayuwar shi ya samu ainihin wato rubani ne a cikin ainihin al'amarin ƙwaƙwalwar shi na hadda ma'ana hadda shi ta sauya wa qala al-ajurri malam al-imam Abu Bakar ajurri yace sa'altu a Dawud na tambayi malami na Abu Dawud anan Abu Dawud as-Sajistani an amrin al-arba qala qabil ahwat thiqa قال لعباس بن منصور من حدثك أن ابن مسعود رجع عن قوله الشقي ابن شقي في بطن أمه قال شيخ لا أدري من هو فقال أمر أنا أدري من هو قال من هو قال الشيطان فقال النسائي ليس بحجة الإمام النسائي في ذلك هو المسلم بعد أبي ذرابي أولا الإمام النسائي ليس بالقوي ابن حبان كان قدريا ينادى بأكيد فقدريا sannan ba watan al-qabr kuma yana kiran mutane zuwa ga azo a bi wannan aqida ta mutum kaddara wa kullu ma rawa an ikrima abu min ibrahim ibn muhammad ibn abi yahya an dawud ibn al-husayn anhu fadallaha an ikrima yakan ji hadisai daga wurin wasu mutane masu rauni in ya tashi sai cire suna mutanen masu rauni sai haɗa kansu kai tsaye da mutanen kirkin da ke cikin layin riwaya Allah ya kiyaye to ga shi nan dai haka suka yi maganganu da yawa ainihin a kan shi wa ibn ma'in ya ce hadithu laysa bil qawl ولكنه يكتب وقال الدار قطني ليس بالقول هكذا maganganu masu yawa a kan shi sai mu dawo asalin matanin riwaya mu jin me yake maganan ne al-imamu mahmud dan gaula malamin imamu muslim ne yake tambayar nashi malamin ana ga fatta malam qad aktharta an abbad ibn mansur فما لك من تسمع منه حديثا أبطارا من جكا يوان بام العبار كما يوان رويت حديثي دقا أيضا واتو وروا من مالمي ميسونا عباب أم منسو وحديث أبطارا من يسا بمجكا رويت شدا الذي روال من نبر ابن شميل وند نبر ابن شميل يا رويتو من حديثه محمود أن قوله واتو غولان سيكي قال لسكت سنال مناوي تجارة كنت كيشو فأنا لقيت زياد بن ميمون نينا هتب زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي كبيرة أماك مستوعين عبد الرحمن يكي أبدا شنو أبن بيكي بيجي ومن معطوفي فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي فهو أن المسيح ستزيد عينه الرفاء إيه؟ سواء عبد الرحمن ها مسك الرفاة ايه عبد الرحمن إذا ما عبد الرحمن وعبد الرحمن نعم شنو أنا كذي me yasa take nan ka faɗa haka kai eh, wato akwai wajibi ne guda biyu a wurin dukkan guda biyun suna iya zama daidai ne inna ma sai dai duba da menene waƙi in tarihi misali rawa lanan nadr ibn shumayr qala li فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي معنا بني نفات أنجار بني دا عبد الرحمن بن مهدي من هدي دا زياد بن ميمون هذا وجه وانا نبي فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي ها أه؟ na haɗu da zuwa ɗan maunan da kuma abdurrahman ɗan mahadi wato a waccan magana ta farko da sunan abdurrahman biyu ya zo da rafa'a da ni da abdurrahman muna tafiya sai muka haɗu da zuwa shi kadai a wannan kuma ni ina tafi sai na haɗu da zuwa ina fata an gane da kuma abdurrahman saboda nufofin sun zo da haka wannan mata zo ne da rufa'a kuma nufa ce mu haƙaƙa to kuma ga wasu nufofi sun zo da ni wane ne yake ɗauke da abin nan nufin su'ad abdulbaki yau haɗa ne littafin naka mana kai tsadi kai na'am kashe cewa abdurrahman ibn mahdi marfu'un ma'tufun ala banir fi qawlihi laqitu mukan fa'ada abdul baqi kenan dan yana da inaya akan haka ma'ana fa'ada abdul baqi ya rajjaha akan kawo shi da abdurrahman ibn mahdi shi ne ainihin rajihi ina fata an gane sai kuma hadisin abtara da yake cewa hadisin abtara ya wata mata ce asalin hadisin ba ingantacce ba ne eh, ta wurin aisha eh, labari ne mai tsawo game da mijinta kaza kaza haka ne ma ba mu tattauna wannan daga bayan insha Allah to shi ne yake cewa fa ana laqitu da ibn maimun wa abdurrahman ibn mahdi da ni da ainihin wato abdurrahman dan mahdi mun haɗu da ziyad ibn maimun ba fa'allahu sai muka tambaye shi فقلنا له مكتير في هذه الأحاديث التي ترويها an أنس waɗannan hadisai da kake ruwaitowa daga Anas kai Abbabu ɗan Mansur kina ji jama'a waɗannan hadisan da kai kake ruwaitowa daga Anas yaya aka ta ji su daga Anas a halin mun san cewa Anas ba malamin ka ne ba ku taɓa haɗuwa ba ya kala a ra'aiki ma bari ku ji mara gaskiya in ya haɗu maƙaryaci zuzurutun maƙaryaci ya haɗu da malaman hadisi yadda yake absolute sallamawa sai ce yanzu nan ku tsaya tsakani da Allah mutum ne yin zunubi yake yin zunubi tawatubu tawatuba alaihi alaihi Allah ba zai karɓi tubanci ba qala kunna na'am sai muka ce i Allah zai karɓi tuban kala sai ce na sami min anasin min ba qalilan wala kathira duk waɗannan maganganu da kuka ji ina cewa daga anas ƙarya nake ban taɓa jin kaɗan ba ko mu waya daga anas in kana la ya'lamun nasu idan mutanen gari ba su sani ba fa anti ma la ta'lamani anni lam alqana anas ko ba ta san cewa ban haɗu da anas ba ai kun san ƙarya nake su amma na tuba ai shi ne magana da yake farko ko kun ta fahimta ma'ana ana tambayar ku kafin ne wata wata sai ce mutum ne yake zunubi kuma ya tuba Allah ba zai karɓi tuban ki ba sa Allah zai karɓa to ƙarya nake yi kuma amma na tuba in jama'a ban sani da ku da ku sani ba ake kun san ƙarya nake yi Allahu akbar قال أبو داود في الإمام أبو داود يقول فبلغنا بعد الإمام أبو داود الطالب في yace ko labari ya zo gare mu daga baya annahu yarri ya ci gaba da ruwaito waɗannan hadisai kuma yana ci gaba yana cewa ana fa atainahu sai muka sake zuwa wurin shi ana wa abdurrahman kafi karina da mun da abdurrahman ibn mahdi fa qala sai yace atubu to na sake tuba ثم kana بعد يحدث bayan ya yi tuba ta biyu kuma ya sake ci gaba da karanta waɗannan hadisai safara kuma ake sai muka yi watsi da shi jama'a kuna ganin yadda malaman hadisin nan suke aiki ba fa a lissafi ne su suka zauna ko suna buga waya ne suna tambaya ba sun haɗu da shi ne kai eh hadisan da muka ji tana cewa daga anas ina ka samu su daga anas sai ce a ai ƙarya nake kuma na tuba ai ko kun ji mutane suna gaskata ni ku kun san ni ƙarya nake amma na tuba daga baya da kuka sake jiwa sake ci gaba su da suka tafi suka matsatsuwa suka je musu suka sake zama da shi mun ji ta sake ci gaba kana faɗin hadisan nan daga anas kuna jin ta yadda wannan shi ne sun research ma'ana sun ɗauki jiki ne sun tafi ba wai sun aika ba ne yanzu sun sake zuwa ne suka batse shi ba ka ce ka fi ba mun sake ji sai sake cewa to na fi ba yanzu daga baya sai suka sake ji ya ci gaba yanzu tsakanin da Allah tun farko da ba sun san ƙarya yake ya ce ya tuba ya sake ya fi ba ya sake ci gaba wani dalili ne zai sa a karbi magana a wurin waɗannan waɗannan su ne waɗanda suke ruwaito waɗannan hadisan da suke jin mu muna cewa ba su inganta ba ba su inganta ba ba su inganta ba sai ku ce don mu mutum ya ruwaito ya ce daga annabi ga idda waɗanda suke zamani da su ga shi suna riƙa su su daɗe su su ƙaryata kansu daga baya su sake ɓalla su sake yi ka gaya mini kana da yancin ka ce yanzu su Abdulrahman ibn Mahdi da makamantan in sun yi magana ba za ka karɓa ba game da waɗannan matsayi to me kake ta kake jira kuma yayi magana a su waɗannan sun san da ni da kai da mu su ba don waɗannan sun rayu ne yau shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da ta gabata to waɗanda suke zamani da su ba su rinka daɗin su sannan kuma ku duba kamar yadda nake faɗa muku irin yadda malaman hadisi suke aiki dagewa suke yi sai sun kwakulo mai ce gaskiya akan magana yanzu abdurrahman ibn mahadi da al-imam abu dawud at-tawalifi sai ka ji suna rantsuwa da Allah cewa wallahi tallahi na makaryaci ne sai ka zo ka ce me za su ya za a yi rantsuwa a ce musulmi makaryaci ne shi yanzu ba sun gani ba ko kun fahimta jama'a waɗannan musamman da waɗanda ba ɗaliban ilimi da su ake wa waɗannan bayanan amma waɗanda suke ɗaliban ilimi ne san ba sa shakka kan wani amma ka bar hatta wanda kake gani malami ne wanda zai haidare wa'azin ƙasa gaba ɗaya in bai zauna ya koyi wannan ilimin ba bai san implication bai san ma'anar abin da yake ba bai san kuma abin da ake faɗi ba to abin ba girman malanta ba ne na girman kungiya kaza ko ɗariƙa kaza ko gwamnati ko mazhaba ko wani limami an ɗauko an naɗa maka matsala ita ce ka sani ko baka sani ba kuma ba za ka sani ba sai in ka taɓa kashe wani zamani a rayuwarka wanda wanda ya sani ya zaunar da kai ya koya maka in ba haka ba za ka iya ba don ba yadda za a yi kawai haka fidda mutum ya ji ya iya physics da chemistry da mathematics haka fidda zai yi ba zai yi ba ya zo yake muku ai ilhama ce aka yi mishi ai ilhama gaskiya ce ya bayyana ya aka yi akwai inda ya je ya koya yawan min ad Allah madaukakin sarki ya taimaka saboda haka kun ji sai waɗannan malamai shi ke nan sai suka sha mara sai suka ainihin watsar da shi wa alaikum assalam wa rahmatullah eh. سوى فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي فسألناه فقلنا له هذه الأحاديث التي ترويها عن أنس فقال قل أرأيتما رجلا يذنب فيتوب عليه فيتوب الله عليه قال قلنا نعم بس فهمت بارك الله نعم ينا تنبير أبو داود to ne nan nan daga abbas hadisin ko eh na hadisin abbara eh wato labarin wata mai su da turare mace mai su da turare me yasa bai ruwa nan hadisin ba na kake eh, uh-huh. eh. eh. ظاهرين أبن بيكينينا آكين فسألنا وقلنا له هذه الأحاديث فقال أي زياد وفي زياد نيكي وانا مغانا أنغاني أرأيت ما أخبراني سيتوب كذا سبب والمعنى أنه لم يلقى أنس بن مالك فضلا عن سماء تلك الأحاديث منه وإنما يرويها عنه كذبا قال أبو داود الطوالسي فبلغنا بعد أنه يروي أو أن أنس فأتينا وأنا وعبد الرحمن هكذا النصر فأتيناه والظاهر أنا فقال أتيب أي أرجو إلى الله ثم كان بعدي يحدث عن أنس فتركناه أي تركنا الإتيان إليه لعدم قبوله النصح gashi شيء tattauna أن المسألة tambuhun ظامر الصنيع أبو داود الطوالسي عبد الرحمن ابن مهدي في مراجعة زياد ابن ميمون واعترافهما بقبول توبته دليل أنه كان بنا شيء بنا هذا ما تهم في تنبار بكتي تنبار بأوله الله أبو داود مال منشي المال آه، منشي المال من مسلم يمشي يتوسع أكان أباب أم منسو يتوسع بأسكنا يوى الرواية أيضا من رواية أباب أم منصور amma yana da abinci na tarihin wata mata mai sai da turare yadda take zuwa gidan annabi me yasa baka taɓa ruwaitowa ba abin da yake cewa shi ne ai wannan hadisin shi ainihin abbab ya ruwaito shi ne daga zuwa dan ne to shi ne sai shi wannan malami abu dawud da tawali sai ke gaya wa muhammadu dan wula ai malamin naki ma ƙaryaci ne ba wadda muka ƙura malamin shi ba ko an fahimta malamin nasu ma ga halin da muka bi muka kure shi kaga kenan babu bukata a ruwaito hadisi daga shi hadisin da an san cewa shi din nan ga shi ga irin halin shi sannan kuma malamin shi ga shi gaba da gaba an gane makareci ne babu bukata a ruwaito hadisi ina fata an gane musamman wannan ainihin wato abin da su al'imamu abu dauda tsawalisu da abdurrahman ibn mahadi suka yi wajen wannan tattaunawa da zuwa wata matsala ce wadda ita nake ishara a shi yanzu ne muke karanta ta a cikin littafi cewa shin mutumin da ya karya a hadisin ya fi ba za a sake karɓan hadisin shi a zahiri yana nuna cewa shi suna karɓan ainihin wato riwaya daga wanda ya tuba daga karya a cikin hadisi ke to wannan wata matsala ce a cikin ilimin hadisi shine an kama ka kawo karya a hadisi sai ka ce ta ba wa qad ikhtalafa ahli al-ilm fi zalika ma ittifaqihim fi qabul tawbati al-fasiq bi ghayri al-qasd fihi inda ake mai riwayar hadisi an kama shi yana wani fasikanci daban wanda ba ƙarya ba sai ya tuba daga wannan fasikanci to in ya kawo hadisi za a karɓa bayan tuban shi wannan duk sun haɗu akan haka amma ƙarya aka gano wayo wa annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ce ya tuba to annan ne sai malamai ainihin wato suka tafi akan ainihin maganganu guda biyu cewar wasu suka ce tautautau ba za a sake karɓan hadisi a wurin su to kaga wannan labarin yana nuna mana Abdurrahman ibn Mahdi da shi da ainihin wato al-Imam Abu Dawud al suna daga cikin malaman da suke ganin halaccin in yawo wa annabi ƙarya ya tuba a karɓi ainihin ruwa shi daga baya ina fata an gane mala yake wa qad sabaqa tahqiquhu fil da al madhkura fi sharh hadith ma taqbilu alayya al hadith raji'ahu tastafid ma'ana wannan bayanin ya gabata a cikin wannan littafi sai dai da mu tattauna wannan mas'alar ba mu neman aje ta gaba za mu tattauna ta insha Allah amma tahqiqin gaskiyar lamarin shine duk mutumin da aka kama shi da ƙarya a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ko ya tuba ingantacciyar magana ba za a sake karɓar ruwa daga gare shi ba saboda galibi kun ji irin tuban nasu sukan ɗauki abin ne da wasa wa alaikum salam wa hmm. duk ɗaya ne ma'ana asalin magana ita kanta maganar ƙarya aka a annabi ko kuma tace a a isnadin ne aka gane ƙarya a isnadin duk ɗaya ne yanzu kamar wannan da muke magana a isnadin ne aka gane ƙarya ai an fahimta ma'ana tun daga hanya ne aka samu tangarɗa kafin a kai garin da za a je shine matuni na'am قال حدثنا حسن من حلوان قال سمعت شبابا قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد ابن عقلة قال شبابا وسمعت عبد القدوس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتخذ الروح أرضا قال فقيل له أي شيء هذا قال وأن تتخذ كوة تتخذ كوة في حائط ليدخل عليه الروح ma'ana wannan ainihin riwaya ita kuma tana bayyana mana cewa mutum ko da mutumin kirki ne in ba ya iya ruwaito abin daidai ba a karɓe yanzu kun ji wannan an same shi da kuskure ne a wajen faɗin sunayen malaman da kuma wajen karanta matanin hadisi malamin imamu muslim a cikin wannan hadisi shine al-imamu hasan al-hulwani yace sami iki shababa na ji malami na mai suna ainihin wato shababa dan sayyar mun gabatar da tarihin shi a baya kana yace kana abdul quddus abdul quddus da muka ji bayani akan hijiya ba shi makaryaci ba shi yana da aqida ta kadariyanci yace to na ji shi ya haddithuna yana karanta mana wani hadisi fa yaqulu sai na je na cewa suwayd bin aqala suwayd bin aqala suwayd ibn an fahimta sai yake akala ran ramba kinki ainin mai ɗigo an gano sannan sai sa ghafla sai ya kona yana karanta shi akala kin ga akwai ke kenan ko kun fahimta tasfifi ku kiyaye tasfifi da tahrifi tasfifi shine ka zo ka sauya digon ainihin wato jin karami ya koma ka ko hafa ɗin kamar da shi jimin ko makamantan haka shi ne ta sauya haraku. an fahimta kuna fahimta da kyau gaba misali yanzu idan a cikin riwaya hadisi ne idan ya na ɗallabi idan ka ce dallabi dallabi to sai a ce kayi tasrifi wato ɗa ne a wurin sai ka mai da shi ba malaman hadisi sun ce to akwai illa ba ka iya karanto abin daidai don haka ko da kai ba balarabe ba ne dole sai ka je ka koyi haruffan larabci daidai don ka rinka faɗin su daidai ina fata an gane to kun ga aman ainun yasa da kafin madadin zainun basa zasla sai mai da shi asala to an samu tasfifi kenan ku kiyaye tasfifi قال سبابة سبابة مالم مالم إمام مسلم يكي وسمعت عبد القدوس haka kuma na ji abdulkudus ya ƙulu yana cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an yi tasabar rauku manzon Allah ya hana a ɗauki rauku arban da faɗi ba ma'ana ta qala faqila aka da shi ayi sai in haba mai ma'anar wannan don an kasa gane ma'ana abin ko kun fahimta jama'a ki kiyaye rauku ki duba haka yake yadda ka gani haka haka yake rauku arbaban arbaban kana sai ce ya amince ta kaza kawwatan kawwatin wato an hana annabi ya hana a samu wata huda shi haƙiƙin a jikin bango liyudhu a ko liyadkhula alayhi ar-raw dan a saka wani abu mai rai a ciki wato ku duba kana ku duba kowa ya fahimta hadisi ne ya ruwaito sai bai karanta hadisin daidai ba bai karanta hadisin daidai ba sai masu saurare suka kasa fahimta sai suka ce me ma'anar wannan sai ce abin da yake nufi shi ne a samu wani rami a bango haka a sa wata ainihin dabba da rai annabi ya hana haka ta kasa fahimtar abinda annabi ya hana ya hana aje wata dabba mai rai ne a rinka koyan harbi ko gwada harbi a kanta to sai kasa karanta hadisin daidai to shi kuma larabci ba kamar hausa bane ku kiyaye yanzu wanda ba bahaushe ba in ya zo wurin ka kai bahaushe ya ce maka na ga dallabi ka fahimci me yake nufi su laraba ba su da irin wannan da ka canza harafi sai balarabe ya kasa fahimta gaba ɗaya ne kake cewa idan ɗa ne ɗan ladi ka dan ladi sai ga yayi sasarai sai ka fahimta amma kun ga mu hausawa idan wanda ba ba haushe ba ya lalata kalmar sai kwakwalwarka ta iya gano me yake nufi sai ka karba to su larabawa galibi da an canza harafi sai ma'anar ko ta koma wani abu ko ta birkice kuma sai kwakwalwarsu ta kasa gane me kake so ka ce balle karɓe ka haka a tafi ko kun fahimta jama'a saboda haka suna jin ya ce na har rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an yi takhadar rauhu ruhu ruhu sai ce rauhu raɗin ban ma ake mata sai mata fataha zaraban za za za zan baki ne da fataha raba fataha zaraban an fahimta annabi ya hana a ɗauki wata dabba mai rai ta zama karan bara ta zama target a rinka koyon harbi a kanta kamar a ce a aza kaza jama'a an fahimta ko a rinka koyon harbi a kanta to annabi ya har haka to da yazo duk sai sassauya wasillar to sauya wasillar ko ma'anar sai ta kasa bayyana ga masu sauraron shi sai suka ce mishi me ma'ana haka da tashi kuma sai ya fassara da sai ta sake saka su a duhu cewa ai annabi ya hana a yi rami ne a jikin bango a saka wata dabba a ciki kaga sai su ƙara fara to me yasa ba a hana haka duk da bambanci da afirki ko soji kenan annabi ya hana afirki ya saka kaza a ciki ko kun fahimta jama'a ina fatan kun gane yawwa asalin sunan suwaid ibn zafala ne suwaid ibn zafala ina fata an gane amma da ya sai karanta shi da ainihin suwaid ibn aqala ina fatan kun gane wannan kuskuren da yake nan a wajen ainihin Ah, abin nan a wajen isnadi a wajen masani kuma ruhu ne sai yake rauku sannan zaraban ne sai yake arban ko kun fahimta jama'a to kun ga yanzu wannan abdul qudus din nan banda illolin shi da aka faɗi a baya na aqida kun ji kuma karatun baya iya kiyaye shi daidai wannan na ɗaya daga cikin dalilai kenan kuma da ba ka sa a yi watsi da hadisan da abdul qudus yake ruwaitowa me yasa bayan yana da muguwar ba baya iya karanta sunayen daidai to galibin abin da yake kawo haka kamar yadda na sha faɗi shine ɗaukar littafi ka nemi ka koyi karatun shi ba tare da wani wanda ya iya ya koya maka ba ɗaukar sunayen malamai kana karanta su ba tare da ka an koya maka ba don haka ku kiyaye malaman hadisi hatta sunayen malamai zama ake ana koyawa wa mutane ɗalibai don su iya faɗin su saboda wani sunan ya saɓa ma kiyasin larabci da kake ji wani sunan ba larabci ba ne to kana buƙatar a rinka bi ana koyar da kai ya ake furta su musamman daga baya baya mafi yanki malaman hadisi ba larabawa ba ne saboda sai ake samun sunayen suna da wahalar faɗi ga waɗanda suke larabawa ne kaga anan idan kana buƙatar idan malami yana koya maka ilimin hadisi kuma ya zaunar da kai yana koya maka yaya ake faɗin hatta sunayen malaman hadisi don kar a rinka samun irin wannan tasbihi ana kuma karanta maka cikin hadisin don ka a rinka samun taharufi abin da ake nufi taharufi shine sauya wasali sauya wasan misali humaidu humaidu sai ka ce hamidu humaidu sai ka ce hamidu sai a ce ya faru Khalid Khalid sai ka ce Jalid sai a ce ya faru kiyaye sauyi a wajen harafi tahrifi sauyi a wajen wasali to duk sai ka je ka kiyaye waɗannan sannan ne za ka ga al'amari ainihin ya tabbata shi wannan hadisi da ainihin ake magana a kai asali al'imam muslim ya rawaito shi za mu zo mu karanta shi insha Allah ta'ala a cikin kitabu saudi wa zaba'i daga sahabi abdullah dan abbas yake annan nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallam qala ما تتخذ ما تتخذوا شيئا فيه الروح غرقا duk wani abu da yake da rau to kan ku dauke shi a matsayin karan bara kuna yin harbi kuna koyon harbi a kan shi an fahimta har wa yau shi ainihin wato imam muslim ya sake ko hadisin daga sahabi anas ce a naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an tusbara al manzon Allah ya hana a kama babba a tsare ta a rinka koyon harbi a kanta har yau imam muslim ya sake rawaito wannan hadisi daga abdullahi dan umar cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma ana man ittakhadha shay'an fi ruhu gharaba manzon Allah ya tsine wa duk wanda ya ɗauki wani abu da yake da rai a matsayin abin koyon harbi wa ma'ana la tattakhidhu shay'an fihi ruhu gharaba aw la tattakhidhu al-hayawan al-hayya gharaban farnuna ilayhi kal-gharab min al-julud wa ghayriha kamar yadda ake sanya wani abu kamar fata ko makamantar haka ana koyon harbi a kanta to duk wata dabba da take da rai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana wa ma'ana an tusbara al-baha'un aw an tuqbasa wa huwa hayya li tuqtala bir wa nahwihi a ce za a wanka rago ne a ci sai ku dauka to tun da cin shi za a yi kawai a ajiye shi a ta harbin shi haka a ta harbin shi har ya mutu malam yake cewa wa hadithu ibn umar radiyallahu ta'ala anhu yadullu ala anna hadha an-nahwa lit-tahrim wannan irin hanin haramun ne ma'ana an hana a fara babba a rinƙa mata haka a kashe ta حيث قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن اللعن لا يكون إلا على فعل محرم ولأنه تعذيب للحيوان وإطلاق لنفسه وتضييع لماليته وتثليث لزكاته إن كان مزكا ولمنفعته إن لم يكن مما يزكى in aka aje dabba ana harbin ta har ta mutu na ɗaya ta kuma an azantar da dabba na biyu kuma annabi ya yi tsinuwa a kai wanda wannan tsinuwa ta hukunta yin haka haramun ne sannan kuma asarar dukiya ne sannan cin zali ne da kuma ainihin wato wannan dabba idan wadda ake yankawa ce to ka bi hanyar da ba haka aka ce ka bi ba idan wadda ake ainihin sokewa ce kamar raƙumi ita ma ba wannan hanyar aka ce ka bi ba don haka ne babban alƙali alƙali iya da yake cewa walam yaktalif ulama fi man akli masbura malamai ba su ainihin yi saɓani ba game da an hana cin duk dabbar da aka yi mata haka wa annaha ghayru zakiyya wannan ba yanka bane وفائدة الحديث النهي عن قتل الحيوان بغير منفعة ta iya ya ka ce ai dama ba ku ba ana son a koyi harbi ne a jiki ya ka ce an hana kuma ka kashe babba haka subba ba amfani ba ka da namanta ba wal abas bi qatlihi ya zama kawai an dauke ta abin wasa an dauke rayuwarta da ranta abin wasa وقال الطبر الطبر يكون فيه دليل على منع قتل ما أحل أكله da الحيوان ما وجد إلى تزكيته سبيل duk dabbar da aka halatta a ci namanta to ana cin ana halatta ta ne ta hanyar wanka a wuya ko kuma sukarta duk wata hanya saɓanin haka to haramun ne sai dai in abu ya gagara na daga ciki misali yanzu da a ce bijimin sa zai rigo a guje sai ya faɗa rijiya da ka sai ƙahon shi ya kakkafe ya za ku yi yana ta harjaji ba za ku iya jawo shi ba in kuma kuka bar shi ne zai faru mutuwa zai to a nan duk inda za a iya yanka jini ya zuba ko da kwankwasan shi ne ko cinye shi ko ƙasar shi sai a yanka jini ya zuba in ya ƙarasa mutuwa bikin shi ya saki sai a jawo shi ko ya halatta a ci ta ga larura ce amma in ba haka dafa bai halatta ba ina fata an babu ka karanta cikin askari cikin maliki ba ga wannan bayani insha Allah ta'ala to shi ne sai malam yake cewa in mafihi fasadul mal sannan kuma wannan barna ta dukiya ne waɗannan bayanai suna nan a cikin littafin sharhin sahih muslim mai suna ikmalul mu'lim na al-imam al-qadi iyal ba ma tun a farkon karatun nan mun ce in ku ba ba ba ba za a rinka ɗibowa daga cikin wannan littafin ana karantawa a shafi na ɗari da hamsin da ainihin biyu a jibi'in farko haka nan kuma ka duba sharhin sahih muslim na imamin nawawi a jibi'i na sha uku shafi na ɗari da takwas duk za ga waɗannan bayanai Allah maɗaukakin sarki ya taimaka ina fatan kun fahimci muhimmancin wannan darasin da wannan riwaya ta bayyana mana shine ne malaman hadisi ko da ba ka da wata illa ba sa karɓar riwaya a wurinka sai in kana iya karanta abubuwan daidai a nan ne tsososhin nan shahararru da na sha faɗa muku iskar ainihin wato wanda mai maganin gargajiya ne sai ya je ya ɗauki littafin ainihin kitabu tubbi na sahihul bukhari sai yana karantawa ba tare da wasali ba sai zan karatun ya jiwo mishi zai karanta ainihin annabi ya ce alhabbatu sauda alhabbatu sauda shifa'un min kulli da'in alhabbatu idan yake babu umar alhabbatu in ka ganta a rubuce za ka ga alifin lamun ha sai ka ga bindi sai kuma ka ga hakuri ya za ka karanta dama lokacin ba in zaka je ne malamin ka sai ce maka to kaga wannan wurin eh to alhabbatu idan kuma ba alhabbatu bane aljannatu ne dan ka duba da kyau zai iya yiwa a mai da shi aljannatu kuma zai iya yiwa a mai da shi alhayyatu kuma zai iya yiwa a mai da shi alhannatu to kaga sai abin da malam ya koya maka to shi ne maganin gargakuwa ne ba malamin hadisi ba sai ya ɗauki sahihul bukhari irin yadda yanzu ga sunan muna su yanzu abin mamaki da abin takaici yau gidajen rediyoyi sun lalace lalace wadda babu abin da ake talla irin waɗannan makaryatan masu magani da waɗanda za ka ji su ne kawai annabi karya. suna karanta sunayen abubuwan ba daidai ba saboda kawai su fa ba ɗaliban ilimi ba ne su fa ba su je sun koyi karatun littafin abin da na bai kowa ba su kawai kuɗin da ake samu da shuhura da ake samu game da wannan harka ta ba da maganin habbatu sauda da ruqya ita ta sa suka shiga kai dan girman Allah ka ji wani da ake sa daga riga cikin ko ayoyin alqur'ani ko sallama bai iya bai ba tukuna kafin a kai ga ayoyin alqur'ani sunan kamfanin shi ma bai iya faɗin shi daidai ba da larabci sunan kamfanin shi da shi da kansi ya sawa larabcin baya larabtuwa ya subhanallah yaushe ake da aminci a kan wannan yanzu zai iya ba da magani wanda yake daidai to shine a wancan zamani wani ya je ya ɗauki ainihin littafin bukari yana karanta sai ga wannan hadisi alhabbatu sauda sai ya kasa karanta shi daidai sai ya maida ba'un din sai ya maida ita ya'u alhayyatu sauda bakin miciji shifa'un min kulli da'i na maganin kowace cuta sai ce to sallallahu alaihi wa sallam Allah ƙara annabi daraja kaga a cikin hadisi bakin maciji na maganin kowace cuta sai shiga daji ya je ya samu bakin maciji ya bugo ya zo ya dabba tsawo jika abin shi ya sha sai ya mutu to sunan shi Tomar Hakim mai maganin gargajiya ne herbalist to shine suke cewa man akhadha al-uluma bi ghairi shaykhin yadullu an wanda duk ya ɗauki littafi zai koyi karatu ba tare da malami ba to zai bata wa taltabisu al-umuru alayka hatta tasira adalla min tawmar hakim sai al'amura su rikice maka hakka fi tomar hakim rikicewa to ka bi tarihin tomar hakim wancan mai maganin gargajiya ne wani mai bin mazhabin hanafiya shi kuma ya tafi aikin hajji bai tashi tafiya madadin ya je malaman fikihun garin su da ke bin mazhabin su su koya mashi karatun aikin hajji a cikin littattafan su na fikihu sai ya je ya ɗauki littafin da kanshi sai nazari daga cikin babukan mustahabban aikin hajji sai aka zo inda hanafiya ke cewa wa yustahabbu ghaslu hasal jimar ana son wanke tsakuwar da ake jifan shedan da ita in ji cikin hanafiya fa wa yustahabbu ghaslu hasal jimar tsakuwar da ake jifan shedan an so a wanke ta in ji hanafiya to da ya zo karanta wurin hasa sai bai karanta daidai ba sai haɗin sai ya buga mashi ruwa a sama shine ɗigo sai mai da shi hisya golo himar jimar jimar wurin jifan shaitan ji sai ya cire jimin din sai mai da shi himar da sai karatu ya nuna mai wa yustahabbu ghaslu khisyan himar an so wanke gonan jaki a wurin aikin hajji yace ah, malaman fikin kenan ana tafiya aikin hajji kuwa sai ya samu jaki ya ya kama golan jaki yana ta zuba ruwa yana wankewa har ta akar wa sallahu lafiya yake eh a cikin ne aka faɗi wa yustahabbu ghaslu khishwal himar an so wanke golan jaki a wurin aikin hajji shine malamin yace mishi ba haka karatun yake ba wa yustahabbu ghaslu hasal jimar tsakuwar jifan shedan ce aka so a wanke ba golan jaki ba ko kun fahimta kuma wannan abin yanzu za ka yi ta ji shi nan ana a gidajen rediyoyi to wallahi dole a ji tsoron Allah game da ilimi na addini ɗan jarida ba su gidan rediyo duk haramiyar da ka kai za su faɗa maka ya rage kai ka ji tsoron Allah a ina ka koyi wannan ilimin kuma rukuwan nan tun da muka fara lacca a kan tun shekara sha biyar muke cewa abu ne da sai ka je an koya maka abu ne da sai ka je an kora maka yau ga shi nan rukuwan nan wasu sun je sun ɗibo littattafan yan tsubbu waɗanda suka rikice musu sun kawo abubuwa cikin harkar rukuya wasu sun je sun ɗibo wasu magunguna waɗanda yan tsubbu ne da bokaye da yan duba suke aiki da su sun zo sun rikita abin a ciki ta iya yiwuwa kai da kake inkarin rukuwa ka ce to ai abin da muka tsorata kenan sai mu ce a karya kowane ilimi in aka yi mai ganganci a cikin aka shige shi baba baba malami ba dole haka za ta faru idan haka ta faru a cikin rukuwa ba gashi ya faru a cikin ba a ƙasar nan yau shekara kusan arba'in da ta wuce malawa bakar gumi gyaran fassara da ake wa ahalari ahalari ake karanta ba daidai ba me yasa ake karanta ba daidai ba saboda ba an koya bane a wurin malamai kowa in ya ɗan iya larabcin shi sai ya karanta menene suke cewa babun babun babun fahara idza ta'ayyanat najasatu wusila mahalluha abinda karatun yake cewa shine in najasa ta bayyana ga najasa ana gani misali rigar ce sai ga najasa haka ga ta an ga inda take ko sai mai ahalar ya ce sai a wanke inda ta bayyana din sai ce fa'inil tabasat idan kuwa ta sace shine najasa ta diga a rigarka amma sanda ka zo za ka wanke sai ka neme ta ka rasa shin anan ne ko anan ne a ƙasa ne ko anan to shine ta saje sai ce gusilar saubu kulluhu sai a wanke rigar dukanta shi kenan karatun fassara shi kenan amma me suke cewa inil tabasat in ta fantsama gusula saubu kullu in ta fantsama ko ahalari bai ce ka wanke maki kai dole ka wanke yara suna kwallon sun tanjama maka riga eh, kwata a riga haka sai ahalari ya ce maka ka wanke zaka iya bin kowane spot ne kowane wuri ka wanke amma abin da karatun yake cewa in aka gana jasa ga ta a wanke in kuwa ta bata aka kasa gane ina take ta saje ba yadda ba a yi a wanke rigar gaba ɗaya sai da malam bakar gumi ya musu gyaran wannan wurin a aqida ne suke karanta ba daidai ba a cikin ayya suke karanta ba daidai ba akwai ire-iren waɗannan suna nan ainihin da yawa kuma galibin abin da yake kawo haka ko kuma dukkan abin da yake kawo haka shine lallai ne ilimi ana zuwa ana koyan shi ne a bakin malamai da suka ainihin iyashi. shi shi ba a gaggawa matashi ka ba da shekaru biyu ko uku ka zauna a koya maka ilimi ya fi kai gaggawa waɗannan littattafai da kuke gani gaskiya da larabci aka rubuta su amma kuma suna ɗauke da wasu ƙa'idoji ne waɗanda ƙari ne akan abin da larabci ya iya kamar yadda littafin physics da chemistry da biology da mathematics da turanci suke amma kuma duk wanda ya iya turanci zai iya karanta wa fahimta saboda haka dole ne a matsayinka na ɗan boko da ka karanci economic. ka zo kana son ka shiga harkar likitanci sai ka zauna an koya maka wasu ilmomi waɗanda turanci bai isar maka ba ko da farfesa ne kai a turanci jama'a farfesa a turanci haka wani farfesa mu yamuri sai ɗalibai sai su zo hira ɗaki na sai zo samu ya zo ina koya mishi kwamfuta wai sai suna mamaki sai ce a ah, shi profesa ne a turanci kuma bai iya kwamfuta ba wai ko abin yana ɗaure musu kai yace you are fools yace ku yara ne yace don ni profesa ne a turanci shi profesa ne a turanci to ya kasa koya mishi kwamfuta shi ne yake mamaki yaya kuma shi profesa ya ce in ya ɗauki littafin kwamfuta na elementary level na primary in ya karanta baya fahimta profesa ne kuma a ingila ya phd shi to amma in ya ɗauki littafin primary ma na kwamfuta ya ce in ya karanta baya fahimta <laughs> sai gama ne zaman lafiya sai ya ce a to abin kawai shi kenan to shi ne wasu kuma ɗalibai da da kaɗa ta kimiyya wasu suna ganin to waya waya ba a ce kuma na fata an gani ah, shi ne ɗaura gindin karya shi ne ba wanda ke kira a kara ka shi niya fara masa ƙasa ka hau ka faɗo kawai karya ne kuma Allah ya kiyaye So da ka gama a kunji قال مسلم الامام مسلم yake wannan magana ko ta zama wani almajirin shi ne da ke riwaya hadisin ya faɗe ta ko kuma shi da kanshi ne yake قال مسلم mun yi irin haka a baya قال مسلم امام مسلم yake. وسمعت عبيد الله بن عمر القواريري يقول ما جمال منا ميسينا عبيد الله dan Umar alkawariri mutumin Bagdad ne ko da yake asalin shi mutumin Basra ne amma duwa kai na kasar ainihin Bagdad na biyu shi yaqulu yana cewa sami'tu Hammad ibn Zaid na wa malamin mai suna Hammad dan Zaid shi ma mun karatu akan shi ko jiya da sauran karatuttuka yaqulu yana cewa li rajulin ba'da ma jalasa mahdi ibn bayan da mahdi hilal ya zauna ya fara yada aƙida ta kabariyanci da munanan aqidoji wani zindiki ne wanda za mu zo mu ji tarihin shi yanzu cikakke to bayan da ya zauna da awamin da yan kwanaki ya fara yada wannan aƙida su ainihin wato na shi hammadu yana cewa wani mutum ma hadhihi al maliha waɗanne irin idanuwar ruwa ne waɗannan masu gishiri allati naba'at kibalakum waɗanda suka ainihin ɗiɗɗigo a inda kuke qala sai yace na'am haka abin yake ya aba isma'il ya ko baban isma'il baban isma'il din shine dai hammadu dan zaid wato ku fahimci yadda maganar take imam muslim ne yake na ji malami na mai suna Ubaidullahi dan umar alqawari yana cewa na ji malami na hammadu ɗan zaid a lokacin da mahadi ɗan hilal ya zo ya zauna ya fara yaɗa a ƙidarsu ta kabaruwanci da kuma munanan abubuwan da za ka zo ka ji bayyana yanzu sai shi hammadu ɗan zaid sai ya ce wa wani mutum daga cikin malaman hadisi wanne idon ruwa ne ya ɗuɗɗugo haka mai gishiri a daidai wurinku sai shi wannan mutum ya ce haka abin yake ya baban isma'il ya raunata shi kenan duba ka ji ruwa in yana ɓuɓɓugowa mai ake sa rau za a ɗiba za a sha a ji daɗi don ya zama ruwa ne irin ruwan teku da gishiri a jiki zai biya bukata to shi ne ga mutum ya zauna yana karantar da ilimi amma sharri ne shi ne ya kwatanta da ruwan gishiri <laughs> kun fahimta kuma za mu dawo mu tattauna mas'ala insha Allah bari mu karanta tarihin shi wannan mutumin tukuna mai suna Mahadi dan Hilal Abu Abdullahi Al-Basri ana mishi ainihin alkunya da cewa baban Abdullahi mutumin kasar Basra Abu Aqub ibn Ata ibn Abi Rabah wa Yunus Ibn Ubayd ya ruwaita hadisi daga Yaqub dan Afa dan Abi Rabah da Yunus dan Ubayd وروى عنه ابنه ابنه محمد ينا دا محمد محمد ينا رواية دقريشي وحمدان ابن عمر وجماعة دا حمدان ابن عمر دا كما وصل جماعة سنة رواية حديثي كذبه يحيى بن سعيد يحيى ابن سعيد القطان يا كريتاش يا كي ما كريتيني وابن معيد الإمام يحيى بن معيد وقال الدار قطني وغيره الإمام الدار قطني بشيد وسمع لمن سكتي متروك وانا متون أن يواتي دشي أبن أيواتي دشي wa ya yahya ibn ma'in ba a wani wuri yahya dan ma'in cewa ya sahibu bid'a dan bid'a ne ya ba'ul hadisa sannan yana ƙirƙirar hadisan ƙarya yana faɗi sabu matsaloli guda biyu yana da mugunya ƙiba ta bid'a sannan yana ƙirƙiro hadisan ƙarya yana abin in ka ji sun ce ɗan bid'a ba wai irin yadda mu a Najeriya yanzu ko da ɗan uwanka ne ahalin sunna wai wani abu na kuskure ka ce mai ɗan bid'a ba haka ba in suka ce dan bid'a wanda yake da wata muguwar aqida aqida ta bid'a shi suke ta'abiri da sahibi bid'a ko bid'i ina fata an ga ba shi saqa ibn abi lahu ahadith ibn abi ya kwararo waɗansu hadisai waɗanda wannan mutum mahdudan hilal ya ruwaito wa qala sai shi ibn abi yace ammatu ma yarwihi la yutaba'u alayhi baki ɗawan hadisan da yake ruwaitowa ba za ka taɓa bin su a wurin wani ba shi kaɗai yake ruwaitowa Ba shi maƙaryaci ga kuma muguwar aƙida wa qala ibn al-madini ya eh, abdullah ibn al-madini ali ibn al-madini yace kana yuttahamu bil kadhib an kasance ana tuhumar shi da yi wa annabi ƙarya wa qala yahya ibn ma'in aidan min al-ma'wa min al-ma'rufin bil kadhib ya haya dan ma'in a wani wurin ya sake cewa wannan mutum yana daga cikin waɗanda an san su game da yin ƙarya sun yi fice wa wada al wa ba al-hadisa mahdiyu ibn hilal ma'ana ainihin wato mahdi dan hilal dinnan yana kirkira hadisai wa qala ibn aiba ibn abi yace laysa ala hadisihi baw'un wala nurun ba za ka taba ganin haske ko annuri akan hadisin shi ba duk in dore ko hadisi to sai ka ga duhu ma'ana alama ta ƙarya ce li'annahu kama yad'u an-nasa ila bid'atihi saboda yana kirayar mutane zuwa ga ainihin wato wannan bid'a tashi ita ce bid'a ta aqida qadariyanci wa qala abu nu'aym al-asbahani al-imam abu nu'aym al-asbahani yace kazzabahu ahmad ibn hanbal ahmad ibn hanbal ya ƙaryata shi ina son ku gane fa malaman da ake karɓan irin waɗannan maganganun a wurin su ne waɗanda fa suka yi gogayya da waɗannan maƙaryatan yasa sai ka ji ce Ahmad dan Hanbali ya ce makaryaci ne Yahaya dan Ma'in ya ce yana yin hadisan ƙarya ba ka da dalilin da ba za ka yadda da waɗannan ba saboda ne na ɗaya tukuna malamai ne su na biyu kuma ba zama suka yi a gida wai suna bincikawa a jaridu da shafukan intanet ba a'a zama suke yi tare da waɗannan makaryata suna bin su kut su bi sai sun kure su sun tabbatar da ƙaryarsu domin ba abu ne mai sauki mutum ya ruwaito hadisi ya ce annabi ya ce ba kawai ce ƙarya ne in kana da dalilin ƙaryata shi wa qala abu dawud al imam abu dawud wa fa'i fi su'alat abu ubaida wa fi su'alat abu ubaid a cikin tambayoyin da ainihin wato abu ubaid ya rinka mishi yake cewa wan nasa'i fi tamyiz da kuma ainihin al imam an-nasa'i a cikin littafin shi kitabu tamyiz da imam an-nasa'i da abu dawud suka ce kazzabu hilalu dan ainihin wato mahadi dan hilal makaryaci ne wa qala al-ijli al-imam al-ijli yace matrukul hadith wannan mutum abin ayatsi da shi a hadisi ne qadari yana da aqida ta kabbara aqida ta kabbara ita ce kudurcewa da suke yi cewa Allah ba shi da ilimin ne za a yi anjima ko gobe ko jibi ko baɗi ko nan gaba shine suna kore ilimin mustaqbal ga Allah suna cewa innal amra unufun al'amarin a wurin Allah shi ma sai in abin ya faru ne Allah yake sani wannan ita ce aqidar su za mu zo hadisin farko da za mu fara karatu cikin sahihu muslim a kansu zai yi rabbi a lokacin za mu tsaya a yi gamsasshen bayani game da yadda aqidar su take a zamanin tabi'ai suka fara bayyana lokacin sahabbai yan kaɗan ne a duniya kuma sun fara bayyana ne a ƙasar basra da kufa ta ƙasar iraki khawarijanci ya bayyana shi shi'anci ya bayyana sai kadariyanci ya biyo baya shikenan da yawa sai ka samu wanda yake da wancan aqida sai ka samu da irin wannan a jikin shi haka haka kamar yadda yanzu za ka ga yan bid'a suna ainihin wato abin nan eh, suna mu'amalanta juna wajen aqidin juna ina fata an ga khawarijanci ya fara bayyana shi'anci rafidanci kenan zakin sahabbai ya biyo baya sa'annan sai aqidar ƙadariyanci da ta biyo baya ne a hadisin farko da zamu zo fara karanta bayan an gama karatun muqaddiman nan sai wasu ai ɗalibai ne sai suka ce to wannan aƙida da ta taso ga waɗannan mutane sun zo suna ta cewa innal amra unufun al'amarin Allah Allah ma bai san abin da baya an jima ba sai abin ya faru Allah zai sani suka ce bamu mu taɓa jin wannan karatu wurin malaman mu ba to amma duk malaman mu sun rasu su ne malaman hadisi daga cikin sahabbai sai suka ce abin da za mu yanzu bari mu shirya mu tafi aikin hajji yiwuwa Allah ya haɗa mu da ragowar malamai da suka rage yan mazan jiya sun tafi hajji ko umara kenan sai suka haɗu da Abdullahi ɗan Umar sai suka ce madalla suna zama sai suka ce dama abin da ya kawo mu aikin hajji nan ko umara kenan wasu mutane ne suka ainihin bayyana a garurukanmu suna cewa Allah bai san abin da za a yi a gaba ba to wannan karatun ba mu taɓa ji a wurin malamanmu ba shi ne muke son mu ji yaya menene fatawa ku game da su sai abdullahi dan umar fara cewa to in kuka je kuka same su abu na farko ku ce ni abdullahi dan umar ba mu ba ku su ma ba ku ba ni saboda mutum ba zai zama musulmi ba sai ya yarda cewa Allah ya san komai abin da aka yi da abin da za a yi shine zai kawo wannan hadisi hadisi ainihin na biyu cikin arba'un hadis shine ainihin wa an tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi kai imani da kaddara cewa duk abin da kaga ya same ka wannan abin ya gabata a cikin ilimin Allah tun kafin ya same ka kar ka dauka cewa wani ne maka a'a Allah madaukakin sarki yana sama da abu sai dai wani ya zama sanadi ne kawai to kun ji irin aqidar da wannan mutum mai suna ainihin mahadi dan hilal yake da ita to lokacin da ya dawo garin su ya zo ya zauna ya fara baza wannan aƙida sai hamma dan zai yake cewa wani mutumin garin yace kai wannan irin aƙidar da ta bayyana a garin ku menene za ka ce game da ita to amma sai ta adiri da cewa wannan idon ruwa da yake ɗuɗɗugowa yana ɗuɗɗugowa da ɗanɗanon gishiri sai shi mutumin ya ce haka abin yake wato ya yarda kenan wannan mutum ga karatu yana bayarwa amma gurɓatacce ne an fahimta zama. Allah maraukakin sarki ya taimaka sannan sai malam ya ce sa huwa aka mu'allab ibn hilal akwai mu'allab ibn hilal za a yawan jin riwaya daga gare shi ba dan uwan wannan bane kaka ji sunan uban su daya wa qala saqi saqi yace kana qabariyan min ad-du'a ya kasance yana da muguwar aƙida ta musun ƙabbara kuma yana kiran mutane zuwa ga wannan aqidar kaga ko da aqidar bata kafarta shi ba ba malamai sun ce duk wanda yake da muguwar aqida in yana kiran mutane zuwa ga aqidar to kuma shikenan wannan kada ya isa dalili kada a karbi riwayar shi walaysa huwa min rijalil kutubi sitta kuma ba shi daga cikin ainihin mutanen da sunan su yazo cikin bukhari muslim abu dauda nasa'i tirmidhi da ibnu majah sam waɗannan malaman ba su rawaito hadisi ko ɗaya a wurin shi ba waɗannan bayanan ka je ka karanta su a cikin littafin mizanul itidal mujalladi na hudu shafi na ɗari da casa'in da biyar zuwa ɗari da casa'in da shida da littafin lissafin mizan a cikin mujalladi na shida shafi na ɗari da shida zuwa ɗari da bakwai kamar yadda muke faɗi kullum muna nanatawa waɗanda suke sauraron mu daga nesa waɗannan karatuttukan da muke yi kaf duk wani littafi da ka ji mun yi hujja da shi in Allah ya so muna babba littafin yadda yake za mu iya sa hannu mu ɗauko shi kuma komai daren daɗewa karka damu duk sanda ka ji kaset ɗin mu ko ya kai shekara nawa da yi in ka ji an faɗi wata magana wadda ba ce maka ba amma ma balla sai ka ji an faɗi wani littafi ka nemi littafin baka samu ba karka damu karka ce tun da ka nema baka samu ba karka ce ƙarya ba babu daga shekara talatin zuwa yau duk wani littafi da ka ji a baki na to jama'a ina da shi ne ban taɓa kafa hujja ga littafin ba ba ni da shi ba in ce a duba littafin ka ba a halin ba mu da littafin ban taɓa ba so da haka duk wannan ba ina faɗi ba ne a matsayin in ce ni ware ne a'a ina bayyana maka wata haƙiƙa ne wadda me yiwuwa ka je ka ji wata magana a cikin kaset sai ka ji an faɗi littafin ka nemi littafin kaf ka rasa ka binciki malamai kaf ka rasa sai ka ce wallahi ƙarya ne ya faɗi littafin wallahi babu duk malaman garin mu babu a'a ka nuko gari ka taho in ba haka ba buga lamba 08033117860 ita ce lambar darul hadith tun da aka fara MTN take aiki ba ta rufe ta ba kuma ba ta taba abin nan ba sai dai network na Najeriya sai ka bugo sai ka ce da Allah ka ji kasar ka ne amma ka ji ka nemi littafin baka samu ba ya za kai ka samu ainihin littafin babu laifi idan da lokacin fax ne ma sai a ainihin wato turo maka photocopy ta fax ko lokaci ne na ainihin email kana iya turo ainihin email address ɗinka sai a scanning asalin kwafin littafin bayan shi da kuma cikin inda karatun yake sai a turo maka babu matsala insha Allah ta'ala karka damu duk wani abu da wani zai gaya maka ya ce kai ka rabu da waɗannan mutane a'a ka ce kai dai a barka ka je ka abin nan Karfi maka irin yadda tufail suka yi mishi tufail shugaba ne dagaci ne a ƙauyensu a ƙasar yaman dattijo kuma ya kai don shekara hamsin da wani abu da ya tashi shigowa maka sai mutanen maka suka tare shi tun bayan gari suka ce to mun ga kai dattijo ne mai hankali to a garin nan akwai wani saurayi yana nan yana rikita hankalin mutane to muna tsoron mutumin nan ya rikita ka al'amari ba zai maka kyau ba abin da muke baka shawara in ka je maka kaka saurare shi ya ce a ah, to na gode na gode sai suka ce saurara sai suka fito da auduga suka ce ta ga audugan nan eh toshe kunnan nan ya toshe to toshe ɗayan ma to in ka je kaka saurare shi ka je kai umara ka ka fito shawara mu kenan ya shiga gari ya ce ah. kuma sai taimakon Allah sai zauna kusa da annabi a Ka'aba yaji annabi na ta jawabi to ga mutum na ta jawabi amma an ce in toshe kunne na to kai bari mu dan bude in ji me mutumin nan ke cewa yace da ya bude sai ji a to amma wannan mutumin ne da ake cewa aka ce yace to amma wannan yana da kan gado wannan ba mahaukaci bane yace ya baya wasa da hankali na sai cire ɗaya audugan ma sai saurare shi kenan <laughs> to kaga ba haka kai maka kasu ce maka yawan gudun ka yawan ladan ka wuce wannan karatun shekara talatin da ta wuce ka saurara ka jiya ya abu yake ka ka aiko tambaya nan gaba kaɗan duk waɗannan abubuwan za mu sa su akan intanet za mu rinka communicating to the world amma zuwa yanzu dai kawai ana yi ne ta hanyar tarho sai ka bugo sai ka ce ka ji wani kasar ne lamba kaza kaza an faɗi wani littafi amma gaskiya ka nemi littafin nan kaf baka samu ba ya za ka ka samu kofin wannan maganar in ba ka ba kiwa sai ka tuwo sai ka duba sai gani in kana da yanayi da larurori sai a photocopy sai a tura maka sai ka je ka gani ka gani babu matsala ko kaɗan amma kar a ce maka tun da ka duba baka gani ba babu a'a yahudawa da suke magana mai Allah ya ce wa annabi qul fa'tu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin jawabi suka yi suka ce cin naman raƙumi haram ne annabi ya ce musu ƙarya kuke yi suka ce haram ne ya ce a ida suka ce a cikin littafin ya ka ce ku zo da littafin Babansu su ne kawai ya tafiya annabi yakub ya alƙawarin cewa in Allah ya kai shi gida lafiya to zai yi taɗawu'i zai yi bugun ƙirji zai yi sadaka da rayuwar shi ba zai sake cin naman raƙumi ba ya halatta wannan addinin su to shi kenan da ya dawo lafiya shi kenan sai cika alkawarin shi sai daina cin naman raƙumi to shi kenan sai suka tashi sai suka ga a gidansu ba a cin naman raƙumi tarihi tafiya ko tafiya tafiya ko tafiya ba a cin naman raƙumi ba a cin naman raƙumi to kuma daga baya sai ƙarya ta zo sai suka fara cewa ai ba kyau ne ai haram ne ai haram ne a to har zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam haram ne to ya aka sai suka ce wa akwai karatun cikin cikin at a'a to ina ina a taura a je a zo da a tauran mana sai suka fi zuwa da ita an fahimta kuma da haka principle na alqur'ani shine ka'ida ta qur'ani ita ce duk mutumin da ya faɗi magana a littafi duk girman shi ba rashin kunya ne ba don kaje je ka ce ala gafata malam wannan maganar da ka faɗa na duba ban ganta ba zaka zo ne cikin mutunci ba zuwa ba kai da faɗa ba a'a na duba ban gani ba sai ce maka to kawo ka gani sai buɗo maka yiwuwa inda kake tsammanin magana ba a nan take ba a cikin qur'ani ma ana samun haka da yawa naka ce yahudawa sun ce kaza ina za ka fara zato cikin suratun nisa ko ma'ida ko kaza sai ka ga cewa ba a nan bane sai ka ga ce maka a cikin suratul zariyat ne sai ka ce a ce eh, haka abin yake to haka waɗannan tafai ba da haka jama'a kun ji wannan mutum mai suna mahadi ɗan hilal ta fi cewa yana da ainihin aƙida ta ƙadaruwanci kuma yana kiran jama'a zuwa gare ta shi kuma zunzurutun maƙaryaci da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na fata an gane sa'annan sai magana da na faɗa muku wannan fassarar da ainihin wato ta cewa kamar yadda ruwa ko idan ya samu ainihin gurɓata ƙarfi sai yake cewa fa kama annal ma'al malah la yahsulu bihi al-gharad min ar-ray wa zawal al-atash kadhalika hadith mahdi ibn hilal kamar yadda mai jin kishi idan ya sha ruwan teku ruwan teku wanda yake ba. gishiri a ciki ko kuma ko da ruwa ne aka barbaɗa gishiri a ciki mutumin da ke jin kishi ai ba zai ba zai biya koshi ba ko to haka hadisin ɗan hilal la yahsulu bihin nafa ba wani amfani da ba a samu bal yakunu dararan li sami'ihi zai cutar ga mai jin shi da mai jin shi ne li'annahu rubama amila bihi domin ta ya je aiki da shi Ga huwa ghayru salihin lil amal bihi kuma bai dace ya aiki da shi ba yahsulu lahu ad-darar fi dinihi sai ya zama ya cutar da addinin shi kama ya hasulu ba fi ban man yashrabu alma'u almala min alma'i wallahu ta'ala a'lam kamar yadda mutumin da ya sha ruwan gishiri ko ruwan teku jikin shi zai cutu ko ba cutu ba zai cutu ina fata an gane to haka mutumin da ya aiki da hadisin ainihin mahadi dan hilal na fatan mun gane to kuma wannan yana nuna mana kenan ashe malaman salaf daga cikin malaman hadisi suna kwaɓa. game da duk wani ɗan bid'a in ya bayyana kuma su kira sunan shi karara da inda ya bayyana din wannan yana daga cikin wajibi wanda yake a yau saboda karancin malaman hadisi a cikin muna fama da irin wannan ainihin ɗabi'ar da babu galibi nake kiranta munafunci a ce dan bid'a ya bayyana a tsakiyar gari kaza ko a wani wuri yana bayyana bid'a shi a cikin jama'a amma wai sai ka malaman garin sun ja baki sun yi shiru madadin su ya cancanta a ce an samu gamsasshen bayani tattare da su saboda su ne suke tare da shi amma ka dubi wannan ainihin al'imamu hamad ibn zaidin ba a garin yake ba amma ya bincika ya ta halin shi shine yake tambayar ɗan garin wannan ɗan bid'a da ya bayyana yana ta baza bid'a shi sai shi wance ya ce haka abin yake ala ta malam sai sa wajibi wajibi lallai ne duk inda malaman sunna suke idan bid'a ta bayyana su zage Allah ya dan Ja'far Mahmud Adam a cikin wani kafet din shi haka yake faɗi yake cewa abin da yake wajibi da malamai da ɗaliban ilimi da ke wannan yankin su je su yi bincike su zo su bayyana wa mutane amma sai suka ja baki suka yi shiru wai kuma sunan abin da ya kama wasu daga cikinsu don abin da za mu ce wasu daga cikinsu tun da mun yi hira da wasu daga cikinsu abin da suka goranta mana kenan suka ce wai mu muna hasada ne saboda mu hausawa ne mu fulani ne mu ne kadai ake jin malanta a bakin mu to wai mun je wani barbare ne zai zama malami shine muke ta hasada wasu sun gaya mana haka sun ce hasada ce kawai ta kabilanci saboda haka su tun da nasu ne to shi kenan sai suka ga baki suka shigo don haka ba sa jin daɗin bayanan da muke suna ganin kawai hasada ce ta kama hausa fulani dan barbare zai zama malami a ji labarin shi amsa da irin wannan shubhar mafi sauki wadda tunda ba magana ce ta ilimi ba sai mu ce mu yasa ba mu yi hassada ga ainihin malam da ya rasu ba malam abba aji malam abba aji ai ba ma ba barbare ba ne. mandaran mandara ne shi ba ba barbare ba ne inda ma yana jin barbarci ne sosai amma kabilan mandara ne ba barbare ba ne mun sa mun mishi hasara mun sa muke mutunta shi mun sa muke girma shi so kullum mutane su nuna kallon addini a matsayin shi na addini su daina kawo haka kabilanci a cikin addini sannan kuma kullum mutane su rinka duba wanda yake magana a kan kaza ya dace ya yi magana a kan wannan abin koko bai dace ba sannan kuma da yake maganganun ina nagartan maganganun abin cika mana amma hamasa da afifa zafin kai da tafarfasa kai da take damun musulmin najeriya takan rufe musu ido galibi game da rufka abin da yake hakika ne sai kuma abubuwa sun zo sun yi running out of hand sun rikice kamar da muke ganin su yanzu sai kuma a a ce to yanzu kuma dai ba a sanya za a yi ba sai kuma a ana faɗin irin wannan magana cewa wallahi nan su wani suka faɗi maganar nan ake ganin kamar hasada ne ashe shekaru gaskiya ne a lokacin ba amfani kenan walaqad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinati وما zuntum fi shakkin mimma ja'akum bihi حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا الله يكوتا قال وحدثنا الحسن بن وحدثنا الحسن الحلواني kun ga in kuka dubi imam muslim a wurin ya ce alhassan wani wurin kuma ya ce hasan haka sunan duk ne jama'a hasan ko alhassan duk ɗaya ne don shi ne yake cewa alasan ɗin shi ne dai alhasan. وحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت عفان قال سمعت أبا عوانا قال ما بلغني عن الحسن حديث إلا أتيت به أبان ابن أبي عياش أبان ابن أبي عياش فقرأه علي yake cewa na ji ainihin wato Abu Awana, Abu Awana mai littafin al-Musnad kake jin ana cewa rawahu Abu Awana. Kana yace ma balagani an al babu wani hadisi da ya iso gare ni daga alhassan al-basri illa ataitu bihi aban ibn abi ayyash sai na dauki wannan hadisi na je wurin aban ibn abi ayyash ina fata an gane abu ayyash din sunan shi fairuz abu isma'ila ina fata an gane yace to sai na je ainihin wato wurin shi na ainihin wato tambaye shi faqara aku alayya ya karanta min wannan hadisi idan ya karanta min wannan hadisi ya tabbatar da cewa ya tabbata wannan hadisi yana cikin ainihin wato hadisan da wannan malami ya ainihin wato ruwaito alhassan to sai in ainihin yadda da shi gani ashe ce au qara'a aban zalika alhadith alladhi ata abu awana wa qala nawawi rahimahullah ma'ana hadha alkalam annahu kana yuhaddithu an alhasan بكل ما يسأل عنه وهو كاذب في ذلك لا فاتا عن ذلك معناه akwai mutanen da za ka ji ainihin wato sun zo sun ce maka kaza Shi ne kullum in yaga an ce Hassan al-Basri ya ruwaito hadisi kaza sai ya tafi wurin almajirin Hassan din wanda yake don ya san ainihin wato Hassan din da kyau sai ya tambaye shi don ya tabbatar mishi da ainihin wato shin ya tabbata malamin ka Hassan ya faɗi wannan magana in ya tabbata shi kenan bai tabbata ba kuma sai ya ce to wannan magana ta zama ƙarya وحدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر قال سمعت أنا وحمزة الزيات علي بن مسهر مالم مالم إمام مسلم يتي دميدا أبوكينا ميسونا حمزة الزيات من جاءني واتوني حديثي من أبان ابن أبي عياش نحو من ألف حديث واتو مكجي حديثه كسن قباته فلقيت حمزة قال علي علي بن مسجد يكي فلقيت حمزة سينا أحدد حمزة وترى فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فشي حمزة بعد الأباب تيوى يا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمثركي فعرض عليه ما سمع من أبان أمثركي يجع النبي صلى الله عليه وسلم سيجبات ودع النبي وأنه حديثي بيجي بجع أبان fama arafa minha illa shay'an yasira waɗannan hadisai annabi bai san komai daga cikin su ba sai ɗan kaɗan khamsatan aw sittatan guda kuwar kawai ko guda shida ina fata an gane shi ba wannan abbas din nan da abu awa ne yake zuwa tambaya dangane da hadisin hasan don shi ga kanshi dama yana da rauni a hadisi yana da matsala a hadisi amma duk da haka idan abu a awana ya ji hadisi kuma sai zai tambaya shin ya tabbata hasan basri din ya faɗa ko kuwa yaya ma'anar wannan magana abin da anan take tabbatarwa shine tana tabbatar maka da matsalar shi a ban dan abu ayyashin din domin ga su shi wannan aliyu bin masihir ya ce da shi da abokin shi hamza sun ji hadisi kusan guda dubu a wurin wannan ainihin mutum ana nan wata rana sai aliyu ya ce sai ya haɗu da hamza sai hamza ya ce kai tabufan nan da muka gogon guda bugo a wurin aban dan abi ayyas fa ran nan sai na kwanta mafarki ina mafarki sai na ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ne kokarin tambaya annabi waɗannan hadisai duk daga gare ka ne yake sai annabi ya nuna cewa a'a ba su wuce biyar ba ko guda shi shida su ne kawai nashi to wannan ya daddago mana wata mas'ala bangare da mafarki wadda dole ne mu tsaya a tattauna ta domin a yi gamsasshen bayani yanzu kenan ana iya mai da mafarki ya zama madogara wajen gaba ingancin hadisi ko rashin ingancin hadisi to bari mu ji daga masana qala al-qadi rahimahu Allah ta'ala al-qadi wa faɗi a cikin littafin shi ikmalul mu'min a cikin mujallad na 1 shafi na ɗari 153 yace hada wa mithluhu istisna hada wa mithluhu istisna yace ka ga wannan da ka ji da irin shi to ana kawo shi ne ba a matsayin mayar da shi hujja ba sai dai a matsayin mayar da shi hanyar da za ta ƙara gamsarwa ma'ana abu ne kake shakka a kan shi sai kuma ka gani a mafarki mafarki ya tabbata maka da karyar abu to da ma akwai shakka a ka sai zama yanzu mafarkin ya ƙara nuna maka ainihin wato abin da kake shakka din nan lallai abin akwai shakka din akai wa izharu ma taqarrara min a ba da kuma bayyanar da rauni da ya tabbata dama ya tabbata ido da ido kamar da muka faɗi cewa abbas ibn abi ayyashin yana da rauni to kuma sai aka yi mafarki cewa hadisan da yake faɗi gashi nan annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi a mafarkin yana nuna cewa bai san su ba sai kadan la annahu yuqta'u bi amri manam Alƙafin iyaz yace ba wai ana yanke duk abin da aka gani a cikin mafarki ba wala annahu tabtulu bi sababihi sunnatun sabatat idan sunna ta tabbata ido da ido sai kai mafarki sai ka ga akasin wannan sunna a cikin mafarki to ba za ka dogara da mafarkin ba domin ido da ido sunna ta tabbata wala tasbutu bihi sunnatun lam tasbut idan kuma abu bai tabbata ba ido da ido sai ka gani a mafarki ana tabbatar maka to kuma mafarki ba zai tabbatar maka da shi ba sai shi alqali ya yake cewa wa hadha bi ijma'il ulama'i wannan magana da muka faɗi duk malamai sun haɗu akan hadisi ne ya inganta sai kai mafarki sai kuma ka mafarkin ka yana karfafa ka game da aiki da wannan hadisi kamar hadisin abdullahi dan abbas wani almajirin shi zai ce algafa ta abu jamra ne almajirin ibnu abbas ne da farisi in ibnu abbas na wa'azi da larabci shi yake fassarawa da farisanci sai zai ce zan tafi aikin hajji ne akramakallahu ce nake son wanne irin aikin hajji kake shawarta ta in sai ka kai tamattu'i to amma sauran malamai kuma duk sun ba su fatawa cewa ifradi zai sai ce mishi ta matu'i da ya tamattu'in nan an gama aikin hajji sai mafarki sai ji ana ce mishi hajjatun mabrurun wa umratun mutaqabbala hajjin ka ta dai daidai umaraka an karba yace sai zo sai ya gaya wa malamin shi ibnu abbas sai ibnu abbas ya ji daɗi har yace ce mishi to ka zauna a wurina duk lokacin da allowance dina ya zo na wata zan rinka wani abu baka wannan abin da yake nunawa shi ne abu ne ya tabbata kuma sai kai mafarki kaga an tabbatar maka da shi amma abu ne bai tabbata ba a ilmance sai kuma kai mafarki kaga an tabbatar maka da shi mafarki ba zai zama madogara ba abu ne ya tabbata a ilmance sai kuma kai mafarki sai kaga mafarki na musun shi wannan ba zai tabbatar maka da shi ba وقال النووي رحمه الله تعالى بعد ذكر كلام عياض ما نصه al'imamin imamun nawawi bayan da ya gama kawo magana alqafi iyal dincan sai yace wa kaza qalahu ghayruhu min ashabina wa ghayruhu yace mu ma malaman mu daga cikin malaman shafi'iyya da waɗansu malaman ma haka suka faɗi fa mu al-ittifaq ala annahu la yughayyaru بسبب ما يراه النائم ما تقرر في الشرع malamai suka tabbatar da cewa abin duk ya tabbata a shari'a sai wani ya kwanta bacci sai ga akasin haka kun ba a sauya wannan abu da ya tabbata a shari'a ba wa laysa hadha alladhi dhakarnahu mukhalifan li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam ba iya yiwa yanzu da ake wannan magana ka a ah, to bayan ga annabi ya ce man ra'ani fil manami faqad ra'ani wanda ya ganna a mafarki ni ya gani ta iya yiwa ka ce to ai ga hadisi akan haka sai malam yace wannan magana da muka faɗi ba ta saba wa hadisin ba fa inna ma'anar hadis domin ma'anar hadisin shine anna ru'yatahu sahiha mafarki an ga annabi mafarki ne ingantacce walaysat min abghatil ahlam ba shi daga cikin rudanin mafarki wa talbisu shaytan kuma mafarkin annabi ba shi daga cikin rikicin shaytan walakin sai dai la yajuzu isbatu hukumin shar'i bihi ba a bai halatta a tabbatar da wani hukunci na shari'a da abin da aka gani annabi ya faɗi a cikin mafarki ba لأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائي domin kai da kake baccin halin da kake ciki ba hali ne na iya riƙewa da haddace da tantance abubuwan da kake gani ba ta yi kafin ka watsake daga mafarkin ma idan ka dawo biyu abubuwan da ka gani din sun canza daga tunaninka baka kiyaye su ba to ba zai yi abin da annabi ya karantar ido da ido eh wani ya ce ya yi mafarki ya ga sabanin haka amma a mafarkin annabi ya gani matsalar farko ma tukuna sai an tabbatar da shin annabin ya gani don ba dukkanin mafarkin da kai ka ga cewa annabin ne annabin ba ka'idar anan ita ce sai in dama ka san annabi din ta hanyar kai sahabi ne ka gan ka san shi to in ya zo maka a mafarki ka san shi din ne na ɗaya kenan na biyu in ba haka ba sai in ka yi darasi ka san shi an karantar da kai siffofin shi yadda sura shi ta zauna maka a rai wanda ka gan shi a mafarki to za ka iya shaida shi amma in ya zama kai ba sahabi ba kai baka karanci tarihin shi ka san komai da aka siffanta game da shi ba sai ka zo ka ce ka ga annabi a mafarki to aka tambaye ka ya yake sai ka ce ka ga wani tsoho ne gajere haka ba tsaya ce maka a'a ba shi bane ne shedan ne to karka kawo wannan hadisin sai a ce a'a hadisin gaskiya ne amma yana magana wanda ya san annabi ne gani ya san shi na hakika da kuma wanda ya karanci tarihin shi har abin ya zauna a cikin zuciyar shi yanzu misali da ni da kai yiwuwa ba mu taɓa ganin sardau na ido da ido ba don san da aka haife mu ko sardauna ya mutu a lokacin ko kuma muna yan mutsi mutsi amma muna ta kallon sardauna a hoto muna ta ganin shi a hoto muna ta ganin shi a talbijin wata rana sai ɗan kai zai ce baba e yau sha biyar ga watan januwari ma irin wannan rana aka kashe sardauna sha biyar ga watan januwari 1966 sai ce maka baba e